Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allahumma yasa haka a mutu kamar da kuke gani ga hand Big Breast ga oil ga powder. Masha Allah wannan dai kamar yadda kuke gani yana da kyau sosai wajen gyara breast sa breast girma da laushi da kyau da tsayawarsa. insha Allah. Wannan kenan ana shan shi da madara ta ruwa sau biyu a rana ga oyalin shi ana shafa shi sau biyu a rana. Yana da matukar kyau sosai da sosai wajen gyara breast. Sannan dai a kullum dai kamar yadda nake gaya muku, ku dinga lura da logon mu idan an muku talla kaya an ce muku daga biyu Beauty ne don gudun ka a baku wanda ba shi ne ba. Kun gan shi ga logon mu nan na biyu Beauty. to Allah ya samu dace yana da kyau sosai kuma sannan har mai shayarwa za ta iya amfani da shi don baya cutarwa ba shi da wani illa na Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai darajar su kashi ne 28 Ile kuwa sai gashi tun kafin su sa su dawo hakan ta tabbata don haku da suka dawo aka miƙo mata karamin passport ɗin da ke ɗauke da fuskar ummi sanye da hijabin makarantar islamiyyar lokacin ne kuma ya kwance mata ta yi kukan da ita kanta bata san iyakarsa ba kukan da ya kunshi abubuwa da dama na farko godiya ga ubangijin da ya bayyana mata wannan abin kafin mutuwarta sannan kuma da godiya yadda ya kai mata yadda take nema a inda take sannan kuma ya sauƙaƙa mata neman ta sai kuma takaici da kuma ɗacin irin girma da cuta da kuma yaudarar da Alhaji Salisu da Umma suka yi mata tsawon wannan shekarun suna yawo da amana dan uwansa da kuma ta kuma sai yanzu da rayuwa take kokarin juya musu baya sannan suke da bakin neman yafiyarta ko kuma ta ce umma kadai dan da salisa har yanzu da aka tabbatar mata cewa yana kwance rai a hannun Allah har yanzu bata ji kalma guda daga gare shi ba a gidan ta kwana dan ta ce Abba Habibu gani take kamar idan ta tafi komai zai iya canjawa kuma tana ganin yadda mutanen gidan ke ta nan da ita mama jikin ta kusan rawa yake idan ta bude baki ta ce wani abu amma ita duk ba ta wannan take ba fatan ta kawai gari ya waye starik din su karaso Kano kuma komai ya ci gaba da tafiya a yadda yake da kira ƴan uwanta kaf ta gaya musu da farko ma ba su yadda ba don ba su gane kan labarin ba gaba ɗaya musamman ƴaƴanta maza cewa suka kawai ana kokarin wasa da hankalinta ne sai da abba bibiya shiga magana ya musu bayani dalla dalla sannan suka fara fahimta inda aka dusa sai kuma aka samu ja. wadda dama ta ga ummi har tana kwatanta kamanninta da na mahaifiyarsu nan da ta fara bayani dalla dalla cike da murna yadda hakan ta kasance sai suka ƙara yadda game da fahimtar zancen ta gaya musu me bata san taho yoba ita ma kuma a washe gari za ta tattaro ta taho da haka dukkanin sauran bayani ma idan ta zo sai a ƙara sayinsa daidai lokacin da limamin unguwar ya kwalla kiran sallan magariba daidai lokacin ibrahim ya shigo yana faɗin ga su wasu ummi sai ta ji zuciyarta ta yi fayau kirjinta kuma ya yi nauyi kamar wata umman za ta gani ba wadda take kwana tana tashi da ita a gidanta ba alhamdulillah alhamdulillah Allah miji roƙon bayansa sannu ummi sannu ummi haka Allah yake sa, barka barka yaran su ta mutanen unguwar da suka rufo bayan ummi ya cika tsakar gidan tun kafin ta kai ga miƙewa a cikin ɗakin. Kuma duk yawan wayanda suka shigo ɗin da ma wasu da a lokacin ‘ya'yansu ke raguwa suna kiran su da labarin ga ummi bai hana ta komai ba, bai hana ta ƙarasawa ta rungume ummin a girjinta ba. Tana jin wasu sababbin hawaye masu ɗumi suna wanke kuncinta, musamman da yadda take jin zuciyar ummin na bugawa a jikinta da ƙarfi da take jin kamar yana girgiza su ne gaba ɗaya. Gaskiya fa da matsala. Cewa ta kyakkyawar budurwa ke zaune a gefen katifar da Adamu ke kwance. kin san dukkanin mu a gidan iyayen mu muke don haka ba mu da wajen da zamu dauke ki muka yi ki Da karasa faɗa cikin gatsali da ki nuna ba ta da niyya ko musu ala zaratan akan abin da adamin ki roƙon su da yi adamu ta yi kokarin gyara zamanta tambayar da ke gefe ta taimaka mata don kusan da bari guda take iya zama na sani ai zara'u dama cewa ne ku kama mu wajen da zan zauna ko da karami ne na shekara guda kafin Allah ya na san na ji saukin da zan tashi Mansura ɗaya budurwar da ke zaune a kujerar da ke fuskantar Adama ta dago daga danna yadda take yi ta kalle ta gida tabɗe jam kin san ko tsadar da gidaje suke yi a dama yau ina ga kuɗin kama miki gida amma ban san ku ba ni dai yanzu gaskiya babu wasu kuɗaɗe a hannuna Salma ta ƙarshen su da ke zaune a gefen ita ma ta ce to ina za mu samu bayan kwana biyu ba wani kiran miki ke yi ba da kin samu sabbi shikenan kawai sai dai mu je shiru ni na sa ga gaba ɗaya hadda sababin da yake ji da su zaki haɗa mu ba wai iya mu kaɗai ba abin da zan ce kenan cewa zahra'u kika sani ma yanzu ko sun fi mu abin hannu tunda kin san manyan da kike hada su da su Adamu ta cigaba da kallon su tana jin yadda wani abu yake tokare mata a wuya idan ma tana jin haushin maganganun su to tabbas bai dame ta sosai ba dan zuciyarta ta kiye kashe akan irin wulakancin da kawarta ta yi mata kan cewa sai ta bar mata gidanta dan musu kuskure wani alajin ta zo, ya bude kofar dakin da tunanin ban daki ne ya ci karo da Adama. a lokacin tambayi ta gama farfade ta da wani koren magani da ta karbo aiko ba shiri ya hada tarkacen sai ya tafi yace sai sake hada wani meeting point din ba zai iya zama a wannan gidan ba Da ku ta rufe idanuwan da ta yi mata rashin mutunci da bata taba zata ba a wajenta. Duba da cewa da taimakonta ne ta kai har matsayin da take a yanzu. Da haka babban takaicin da ke cikin zuciya Adamu kuma yake cin ta a wannan lokacin. Shine yadda rayuwa ta juya mata a lokaci guda. Dan a tunanin da ko komai zai faru. Akalla tana da kuɗaɗen da ba za su kunyata ta ba. To sai gashi sai da wannan mutanen suka yashe ta tsaf. Sannan kuma suka sanya ta a cikin wannan halin da har yanzu take ganin sa kamar almara. Dan inda ta tara dukiya da kuma karfin sanin mutanen da take takama da su. ba ta taɓa tunanin komai zai kare mata da wuri haka ba ta jinjina kanta ta ƙara jinjinawa tabbas rayuwar nan boge ce duk tarin matsayi da kuma abin da kake takama da shi a lokaci guda ne zaka neme shi karasa. na tunani da yawa ya shiga yawo a cikin kanta a wannan lokacin a yan wadda kaf babu wani mai karfin da take hangowa wanda zai iya da ɗawainiyarta a yanzu hasali ma tun farko abin da ya kai ta shiga wannan harkar kenan rashin sanin abin yi bayan mutuwa auren ta na biyu gashi ba da ba jika sannan babu cikakken mai taimaka mata to kuma bayan ta samu kuɗin babu wanda ta ja a jiki a cikin yan uwan nata iya waɗanda take shiri da su ma ƙananan sana'o'i ne da ta san babu inda zai kai su ta taimaka musu da shi to ko wajen za ta yanzu Haji dai kamar ta aika tambayar unguwar ta samu mata taimakon mutane tun ta zauna da kowa lafiya amma ta ga hakan ba mai yiwuwa ba ne dan ɗan abin da za a samu ɗin babu inda zai kai su sai ta tunanin saka filin gidan nata a kasuwa amma yadda tambayar ta sun kwanta mata yadda gobarar ta mai da wajen ya saka ta san ko za a samu ya siye ba yanzu ba ne Kinga, wuri ɗaya daga cikin ‘yan matan Zahra'u ta dawo da ita daga tunaninta. Dama tun kafin mu shigo nan mun yi shawara, ga iya abin da za mu iya nan. Wallahi Adama mun yi ƙoƙari ma a haka don mu kanmu yanzu ba kamar da ba ne da muke samun shigo kuɗi akai-akai. Don haka don Allah daga yanzu kake ƙara sakawa a kira mu. Ta ƙarasa tana ajiye mata wasu turin kuɗi a gefenta. Turin da ba sai ta ƙirga ba, a tsabar ƙwarewa da kuma saninta da kuɗi. Zadakin ta ci dubu hamsin ne. Tabbas rayuwar nan boge ce, ta da tabbatarwa da kanta. kuɗin da azuwan yarinyar farko wajenta bai fita ɗauki irinsu ba ta bata yesu su ake taimaka mata da su nani take a yanzu to abin da ya rage a hannunsu tattarawa za su yi su nemi gida ko kuma asibiti za ta ce tambayi ta mai da ita dan Allah ku tashi mu tashi Allah wannan maganin da aka saka mata ya fara damu na. tashi kawai yake yi wata daga cikin su ta sake faɗa sai kawai ta rufe idanun da hankali yayin da wasu hawaye masu ɗimi suka wanke hukuncinta ki ya guri diya ba zan iya ba wallahi sai hajiya ba za su taɓa birina ba Faruk ya faɗa a lokacin da yake kallon Mardiya da ke zaune a gaban teburin ofishinsa. Wanda duk ƙoƙarin da ta yi wajen wannan gayen nata da kuma kwalliya. Kamar ta sun yi wani iri daga ganin da ya mata na ƙarshe kafin rabuwarsu. Ta gangance idan ta tana kallon sa da mamaki. Ban gane ba za ka iya ba Faruk. Bayani za ka yi min dalla-dalla yadda zan gane. Shi sa duka tafin hannunsa biyu ya shafo fuskarsa, sannan ya gyara zamansa akan kujerar da yake kai. Ya shiga bayanin cikin jeka ka dawo. Kin san dama tun farko ba shiri kuke da sahajiya ba mardiya. so bayan na gaya mata rabuwar mu ba zan koyi miki ba murna ta yi sosai wallahi ta faɗi maganganun da ni kai na ji daɗin su ba dan kawai mahaifiya ta ce Sanin ta rantsi cewa babu ɓata lokaci zan sake aure wata yarinya ce kin santa ma ai mana yar gidan an ta hajju so a halin da ake ciki Muhammad gana ta yi nisa ina ga bikin ba zai fi nan da wani mantu ba to kin kuwa ta ya zan je in cewa hajiya kuma zan mai da ke kowace kalma ɗaya da yake furtawa mardiya tana jin ta ne kamar mashin da yake tahowa da sauri yana cika zuciyarta musamman da ya furta sunan yarinyar nan mana dama ta san za a rana don ta san ta sarai yar wata yar uwarsa ce da duk inda ta ga rashin shiri da yan uwan nasa dole ta san ta. dan yarinya kikkiawa ce irin yadda ƙarya ne idan ka ganta kace zaka manta ta kuma yarinya ce sosai da ba za ta wuce farkon shiga jami'a ba makokarin ta yi bushe a lokaci guda ta tuno taro da aka yi a gidan Faruk din na family inda mahaifiyarsa ta dinga nan da yarinyar tun a lokacin hankalin ta bai kwanta ba sai da ta bincike aka tabbatar mata ai an ba da yarinyar har kuɗin auren ta ma an kawo sannan hankalin ta ya dan kwanta tun zai ina wancan maganar take bayan haka shin ba san ma bashi da cikakkiyar lafiya ba ne ko da ke, ta manta faruk mai kuɗi ne akwai abin da kuɗi baya rufewa ne ita ma ta zauna da shi tsawon shekaru saboda kuɗin balle ita yarinya da yanzu za ta fara tara nata kai eh, duk ba ma wannan ba Allah ya sani ta ji zafin yadda ya ce hajiya ta nuna farin cikinta da su, duk da abu ne da bai kamata ta yi mamakin sa ba amma yanzu yadda abubuwa suka cakuɗe mata bayan mamakin ma zuciya ta hau na zafi take tana gaya mata cewa ashe tana kishin faruk ɗin har haka ko da ke dole zaman tarin shekarun da suka yi a matsayin ma'aurata ba zai tafi a banza ba sai ta gyara zamanta ita ma tana kokarin kai yawo cikin busasshen makogaran nata shikenan faru na fahimce ka yanzu sai magana yara na an gaya min tunda na tafi sau ɗaya aka kai su gidan mu yi wannan maganar da kai ba amma gaskiya ba zan iya baka su ba yi auren ka ba matsala ni kuma zan aika a dauko min ƴaƴana ta yi bayanin kai tsaye tana kallansa sa ga mamakin ta sai kawai ta gaya girgiza kansa ki hakuri mardiya hajiya ta ce su ma a wajena za su zauna har aimana ta zo ta ce za ta fi so su zauna a wajen mu akan ki kuma ni ma to be siya na fi son yara na kusan ni biyar mardiya ta tana kallon sa tana kallon sa nan tana maimaita maganganun sa a cikin ranta kuma a cikin maimaitawa take tsinta tsabagen rinin hankalin da kowace kalma take nufi kuma jin bata ce mai ba sai ya sake cewa yanzu ma haka suna gidansa a yi mana ba gani ba sun fara sabawa sosai da ita don haka ina tabbatar miki babu wata matsala insha Allah bashiri bakin ta ya saki murmushin da bata shirya masa ba murmushin da ya zarce ma ya koma dariya gaskiya ne sai yanzu take ƙara fahimtar komai wato aurensa zai yi kuri iyaren da sabuwar matar rayuwarsa ta cigaba da tafiya kamar da take komai fi sannan take fahimta bayan umarnin hajiyan ma har da nasa sarran komai ke tafiya wata sabuwar rayuwa yake shirin buɗewa hankalinsa kwance yadda ya tsugunna a gaban ta yana roƙonta ka tarbi da shi lokacin da ta nemi ya sake ta bata zata komai zai canza irin haka ba ta yi zaton dole rashin ta zai taɓa shi ta wani fannin to amma sai yanzu take ƙara gane darajar da kuɗi suke da shi a rayuwa ba kowane bakin ciki suke bari ya ƙara su cikin rayuwa ka ba to amma abin da bai sani ba shine duk inda yake tunanin zai kauce wannan bakin cikin to bai isa ba don ta fahimci zata ta kawai shi da mahaifiyarsa da 'yan uwansa suka shirya dan haka ba za ta yi biyu babu ba ita ma a ta rayuwar a yanda take jin kamar ta rasa komai yanzu ba za ta cigaba da yin shiru ba ta rasa yaran da ta san nata ne ita kadai halak malak gurin ta ruguza farin cikin da suke tunanin za su samu babu ita dole ne a yanzu ta sadaukar da abin da ta dade tana boyewa tsawon wannan shekarun ba za ta rasa tarik da kuma rasa 'ya'yanta ba a lokaci guda sannan kuma faruk ya koma gefe da wata sabuwar rayuwar ya bar ta ba don haka ta ƙara gyara zamanta kaɗan sannan ta kalle shi ido da ido da gani haka yara hajiyar taka Musamman ya waye kai faru Musamman wani irin namiji ne kai kuma mun san tarin abubuwan da ba za ka iya ba don haka ina so daga yau dukan mu daina yaudarar kanmu sai isan gaba ɗaya ba 'ya'yanka ba ne ba tare da kai na same su ba don haka na baka nan da sati guda ka gama duk binciken da za ka yi ka tabbatar zan zo in doki rana. kuma kalar tashin hankalin da ta gani a idanunsa bayan ta gama furta hakan wani abu ne da ita kanta sai da ya nemi da zuciyarta a cikin gidan da babu adadi ita ce kalmar da ummi za ta lissafa irin goron da kuma habiji har ma da zagi game da rashin asali da ta fuskanta tsawon rayuwarta a cikin gidan kuma ta shigo da kafarta ta tsinci matar da ke amsa sunan mahaifiyarta sunan da ya bi duk wani tarin tabin da ke bibiyar ta ya goge shi waɗannan tarin tabin da take ganin babu wani abu da ya isa ya goge su daga cikin rayuwarta tabin da kowa ke kallon da shi tun tasowarta amma ta kai da su ake kwatancenta da su don sun zama kamar tambarinta bayan tarin bayanan da suka fayyace komai walwata ta yadda tunaninta da zuciyarta ma ta sun yadda amma har yanzu jikinta bai gama bata ba jikinta bai gama karɓa al'amarin cewa amin da ta sani a matsayin wani bangare na sun hibbat ita ce cikakken mahaifiyarta ba ita ce uwar da ta kawo ta duniya ga kuma dalilan da suka raba su asali ma ko a yanzu da take zaune a kusa da ita a ɗarar take kamar kowa kamar dukkan mutane gidan da tun bayan zuwan da kowa ya kasa zaune ya kasa tsaye musamman mama safa da marwa kawai take yi tana tambayar amma abin da take so tun a daren jiya Ami ta so su bar gidan amma da jama'a gwamnati suka ringa shigowa da labarin ta sai abin ya sake karuwa da suka ji sabon labarin cewa ai tare da ta take tun daga garin da ba kamar mutum yake labarin ta gaya musu ba sai an yi ta wani bayani ba abubuwan da suka ringa shigowa jaje haka yanzu ma suka ringa shigowa barka da Allah ya sanya alkhairi wani abu da har kwalla sai ta yi sanya ummi kenan dan ba tunanin mutane sun damu da ita haka ba inda yan kaɗan ne kaɗai ke janta a jiki tsawon rayuwarta a gida ba ta taɓa tunanin mutane za su damu da ita haka ba musamman da antumami ta gaya mata cewa haka suka yi ta jilan jajanta mata yan umma ma sun zo a safiyar don hantar umma ne yasa dole suka ƙara kwana da cewa an ta bari na ta yan uwan su zo su ma a gaisa kuma su ma haka manta ta yi musu godiya kamar yadda take ma kowa godiya ta ko ba faɗa ba kunya ta suke ji dan su kansu sun san cewa ba su cancanci ta ba don kuma min ya da zama kawai take yi tana ƙarawa abinci mai rai da lafiya ladidi ta yi ta kawo masa a safiyar tun kafin su mama su gama kacaniyar su kuma an ta gaya mata tunda ta zo gidan haka ita ma take ɗauniya da ita wani abu da ya saka ummi jinjina kanta kenan a fili don abubuwan da suke faruwa ta san abu ne da ya fi karfin dukkan tunaninta karɓar komai kawai take yi tana tara shi a cikin kanta zuwa lokacin da za ta nutsu ta zauna amma sabon amincin da ta lura ana yi tsakanin mama da ladidi hankali kwance wani abu ne da ya kasa shiga cikin kanta sai da antumami take gaya mata labarin duk abin da ya faru da sadiya da kuma yadda ko ladidin ta iya kawo kuɗi har dubu ɗari uku wanda ba a yi amfani da su ba aka mai mata tunda su amin ne suka biya kuɗin gaba ɗaya amma duk da haka hakan wani abu ne da ya shiga zuciyar mama ya taɓa ta a wurare da dama ta yadda babu wata magana ko kuma dogon zance daga ita halladi don suka nutsar da kansu wani abu da bai fara a tsawon shekarun baya ba wani abu da babu ma wanda yake tunanin kasancewarsa musamman babu mijinsu da ya shafe tsawon shekarunsa yana rayuwa da su a haka idan za a ce masa yau akan wannan dan dalilin kaɗai duk wata masifa da bala'i ta ƙare tsakanin matan nasa ta tabbatar da ikon Allah ne kaɗai zai saka shi amincewa da haka Kusan daren jiya gaba ɗaya ita da Amma ba su yi bacci ba. Ta tarin tambayoyin da a ciki ta tashi da abubuwanta wanda bata sani ba. Amma duk da haka ita bata gama sakewa da ita ba har yanzu. Ganin da take kamar amma su mai bat har yanzu. Duk da wani abu a cikin zuciyarta da ke motsawa idan tana a gabanta. abinda da kawai karuwa yayi a yanzu. Dan za ta rantse tun a da tara haka take jinsa. Duk sanda za ta yi mata magana. da wani lokacin da Ami ta da sallah azhar an ta mami ta ja ta zuwa tsohon ɗakin kwanan sa'ada dan sama gaba ɗaya suka tattare sai koma can suka fita ɗakin nasu ita da Ami kaɗai. Kuma can ɗin ta da idanunsa gaba ɗaya Mama Ladi da Zainab Sadiya har da Nafisa sannan kuma Anta Mamin da suka shigo tare. Shigo ki zauna ummi. Mama ta faɗa ganin ta tsaya tun daga kofar ɗakin. Sai ta daure ta ƙarasa turo kafafun da ciki ta ƙarasa. Ummi ba sai mun yi wani dogon bayani ba ko kuma ɓoye-ɓoye. Dukkanin ma'anar mun san yadda kika rayu a gidan nan. Mun san abubuwan da kika fuskanta game da mu a zaman yau da gobe. Don haka don Allah don annabi ummi ki yafe mana. na san hakan ba abu ne karami da kawai za mu buɗe baki kawai mu faɗa miki shi kai tsaye ba amma wallahi ummi mun yana dama, tun kafin iyayenki su zo nan neman ki rayuwa ta nuna mana abubuwa kala-kala bayan batanki don haka ummi ko dan albarkacin baba ki dube mu da idan rahama dan ya rasulullahi kamar da sanyi ke darar da abu ya da shi motsi ko ta wani bangare haka sanyin jikin ummi ya taskarar da ita a wannan lokacin Allah ya sani har ajiye da ta baro garin da maturu a wani bangare na zuciyarta ta taho ne da tunanin tunkarar da kuma yadda za ta nemi yafiyar su bayan ta yi musu bayanin duk abin da ya faru da ita ashe hannun abu ne zai juya rashi ne zai juye da mujiya maimakon ita din yanzu su ne wai a gaban da suke neman yafiyarta a cire ta sama mama da ladidi har da sadiya wanda ta lura ta kasa haɗa ido da ita tun ajiya ta nemi yawa bakin da ta rasa kuma ya daskare ya daskare tare da ɗumbin abubuwan mamakin da ke faruwa da ita tun daga jiya wanda suka mai da ita tauraruwar ƙarfi da yaji kuma wani lokacin da ta iya buɗe baki ta tabbatar musu da ta yafe musu ta ma daɗe da ya yafe musu ba tun yanzu ba sai ta ji kuma kamar ta gaya musu abin da ya saura wanda ba a tattauna shi ba har yanzu wato ta da tarik cewa ita ma ta aure ce a yanzu idan har za ta iya kiran kanta da hakan kenan to amma kuma sai wani tunani ya hana ta tunanin cewa tunda bata koyi maganar da ammi ba bai kamata ta yi da su ba suma, ma a yanzu ammi ce sama da su a wajenta bayan an haɗa ummi duka sauran yan tarkacenta masu amfani na gidan musamman littattafanta da misalin karfe uku saura suka bar gidan gaba daya bayan abba bibi ya yi wa mamad ladida alƙawarin kujerar hajjin shekarar wani abu da ya gigita suke nan mama ta dinga kuka haikan har sai da abin ya so yayi yawa sannan bayan kudin da ban musu kuma a gidan abba bibi yayi wa ibrahim alƙawarin aiki muddin zai iya zaman garin da maturu dan ya ce shi ba wanda ya sani a kano kuma da kidda ibrahim din yake amsawa cike da fara'a ummi ta san lokaci kaɗan ne zai tattara kayan saye da matar ta yadda ya tuka su a mota su duka su hudun kuma tunda ummi ta kalle shi sau ɗaya bata ƙara kai idan ta kansa ba dan ƙarawa kawai zai akan tarin abubuwan da ke yawo a cikin kanta a wannan lokacin ba su daga cikin unguwar gidan ƙaya ba sanda Amina ta bude baki ta ce da Habibu abba asibiti za mu je mu da iyakan kaɗe ba sai ta ƙara wani bayanin ba ya fahimci inda suka dusa. a gaskiya sai dai haƙuri amma wannan budget din ba zai yiwu ba a yadda ji hadisi ke tsaye a jikin wannan asibitin da mijinta alhaji salisu ke kwance waɗannan maganganun da manajansa suka dawo cikin kanta a lokacin da ya tara su gaba ɗaya ina musu bayanin cewar kuɗin da suka nemi a kawo daga kamfanin don babu fitar da shi ƙasar waje game da likitoci suka ba da shawara babu su wato alhaji yamin ta bai gaya muku bane amma a halin da ake ciki ma kafin ya kwanta kes din da ake yi kenan an yi mummunan asara a kamfanin ta makudan kudade, wanda shi ce bai yadda ba bayan tarin hujjojin da muka kawo masa tunda abu ne da ke faruwa tun lokacin marigayi kamar yana rayu amma ya ce bai yadda ba amma ya ikirarin ma kama a kotu don haka abin da ake ciki kenan kafin wannan hadarin ya zo ya same shi ya ci gaba da bayanin a lokacin yana kallon fuskokinsu yana kallon yadda kalmar tashin hankali ke zagaya su tana tsalle daga kan wannan zuwa wancan idan ma mun ce za mu tattaro duk abin da ya rage a yanzu mu kawo to da ke zai kwabarin kuɗin aiki guda ɗaya da yake a rubuce a nan kuma akalla abin da ake bukata shine za a yi masa aiki waje uku zuwa hudu sai ta rufe idan ta kawai tana jin wani abu na sauka tun daga tsakiyar kanta a da a hankali ta koma daga gefe ta samu waje ta zauna akan wata kujera jikinta har yanzu bai gama kwari ba a haka ma an ce mata tana daga cikin masu sa'a da suka samu waraka da wuri dan da irin wannan ciwon wani sai ya shafe shekaru biyar ma bai tashi ba kuma kowa kawo ruwa isan eh, da ke gefe tana danna wayarta ta faɗa tana kallanta sai ta girgiza mata kai kawai ba tare da ta ce komai ba irin da ya sake kaiwa kan alhaji salisu da ke kwance ko ina a jikinsa ɗaure da bandeji an ce a wajen biyar ce a jikinsa ga kuma uwa uba da kasa da ta samu matsala sannan duk da yana buɗe idan sai kalli mutane likitoci sun ce da kyar ne ma kwakwalwarsa lafiya galau take karan buɗewa kofar ɗakin ta a daren shekaran jiya ta dawo cikin kanta a wannan lokacin abokin zaman ta ce matarsa ta biyu kuma duk da an gaya mata ta san ita ce tun kafin shigowarta hakan bai hana ta nuna mamaki a fuskar ba sanda ta shigo din ina ta addu'a ce Allah ya saka ta biki kwanta ba ta faɗa da guntun murmushin da ta dora akan fuskar ta sai ta girgiza kai Duk wani dai bismillah karasa shigowa mana ga waje nan kuma bayan ta nemi waje ta zauna sai ta dan shiru kafin ta fara magana dama umma ne ce wata shawara ce da ni ban sani ba ko zaki amince game da wannan halin da dukkan mu muke ciki ne na ce me zai hana tunda an ce kuɗin da suka rage mana ba za su isa ɗawainiyar rashin sa ba a haƙura kawai da zancen fita wajen nan a ci gaba da yi anan har ga abin da Allah zai kaddara kai ya zamana an zo an kwashe komai mu ma mu zo mu shiga cikin wani hali inda da jinjina kanta a yanzu haka da jinjina kanta a wancan karan ma irin da ya sake nemo Alhaji Salisu yayin da take jin kwalla na cika shi saboda isan da ke zaune a cikin zuciyarta ta shiga magana ka gani ko abba kaga abin da ke gaya maka ko yau mata da kake fifitawa a kai na lokuta da dama sama da ni ita ce take bada shawara a kyale lafiyarka a jira abin da Allah zai kaddara kawai saboda ita da ƴaƴanta rasa duke da dama don ita suka shigo rayuwa tun farko hawan da ya cika idanunta suka gangaro kan kumatunta a lokacin sai ta sa hannunta da sauri ta goge su Allah ya sani tana wani situation da bata san yaya za ta yi ba bata san yaya za ta yi ba ko kaɗan idan ta ce ba bata san ina rayuwar ta dosa da su daga nan ba ba ta yi ƙarya ba isan ce ta miƙe da cewa umma ina ganin zan koma gida yanzu zan je ga supervisor na by mun yi da su Nabila ta ce min yanzu za su tafi gida kanta kawai ta yi ba tare ta ce komai ba don babban yarta ta Nabila ita ma yanzu haka tana gida tun bayan ta da ta yi akan tabbatar da ta yi cewa mijinta aure zai kara ko ba wanda ya san mu makomar auren nata har yanzu don ba ta wannan suke yi ba tukunna kuma a lokacin ne kafin isan ɗin ta kai ga kammala haɗa tarkacen kwamfuta a jakarta ƙofar ɗakin asibitin ta buɗe hajji hadiza bata kuɗa ba don a tunanin ta suna ne amma ba shiri ba tsammani sai ji kawai ta isan ɗin ta ce la an tahuwa a lokaci guda uku ta dago da kanta yayin da idan ta yi karo da wani abu kamar almara kamar mafarki hawan ce ta fitar da wata yarinya da babu shakka da babu shakka ko kuma wani tunani ita ce wani yadda suka je nema har gidan rukwanta ba su same ta ba wanda daga nan ne kuma alhaji salisu ya gama da wannan hadarin bashi ta miƙe tsaye tana ƙara goge fuskarta sannan ta abin da za ta iya kira da murmushi ta dora a fuskarta ta sannan da zuwa hawa bismillah ku shigo daga inda take a bakin kofar ami ta girgiza kanta ba sai na ƙara so ba iya nan ma na yi ƙoƙari umma ya mi jikin ta faɗa idan tana komawa kan gadon alhaji salisu alhamdulillah gashi nan ta faɗa din ita kanta bata san amsar da za ta bayar wanda ta ba hakan ba kuma cikin wata irin sa'a sai lokaci ya mata adalci ta hanyar farkar da alhaji salisu da irin mummunan taron da hasiru isan ta matsa ta je kusa da shi barka da tashi yaya ta faɗa tana kiransa da sunan da daga shi har ita sun san mutum guda ne kaɗai ke kiransa da shi a duniya yusuf hakan ya saka ba shirya juyo da idanunsa ya tsaye da su a kanta sai ta haɗe yawo a maƙogwaranta sannan ta ce ga ƴan kunan na kawo muku sannan da tana muku da cewar duk abin da Allah ya kaddara babu wani karfin dan adam da ya sai hana shi ku da da ta tsawon shekaru masu yawa amma yanzu cikin ƙanƙanin lokaci ba tare na sha wata wuya ba Allah ya dawo min da ita dukkanin sharar da kuma ƙoƙarin da kuka yi a baya a ƙarshe dai ya tashi a banza sai ta juya ta kalli ummin da ke zara ido tsakanin mutanen da ke ɗakin ummi ne wani mahaifin gida matarsa su suka yi sanadiyar rabuwar mu tsawon shekarun nan sannan su suka cinye dukkanin dukiyar gida ta mahaifinki hawa Hajiya Hadiza ta yi ƙoƙarin katse ta. Amma a lokaci guda ta dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu. Kar ki damu umma, ba da niyyar tsare ku akan duke yarinyar nan ko kuma wani abu. Daga ni har ita ma da Allah, za mu jira hukuncinsa gaba ɗaya mu a can idan mun je. Na zo ne kawai in miki godiya na ƙoƙarin wannan taimakon da kika yi, amma maganar yafiya, wannan tunanin akwai ta tsakaninmu. Don daga yanzu har zuwa lokacin da kwana na zai ƙare a duniyar nan. Zan ci gaba da roƙon Allah akan ya bi mun dukkan haƙƙina akan ku. Alhamdulillah, to yanzu gida, nan za mu kwana. mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na ƙarshe a cikin wannan labari ku ci kasancewa ta tsagar gida ku ci da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku ci wata time sharing a gurgurun ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya Allahumma sa haka a mutu kamar da yadda kuke gani ga sidri hand big breast ga oil ga powder Masha Allah, wannan dai kamar yadda kuke gani yana da kyau sosai wajen gyara side breast girma da laushi da kyau da tsayawarsa insha Allah. Wannan kenan ana shan shi da madara ta ruwa sau biyu a rana ga oil ɗin shi ana shafa shi sau biyu a rana. Yana da matukar kyau sosai da sosai wajen gyara breast. Sannan dai a kullum dai kamar yadda nake gaya muku, ku dinga lura da logon mu. idan an muku talla kaya an ce muku daga sidirham biyu ce ne don gudun ka a baku wanda ba shi ne ba kun gan shi ga logon mu na sidirham biyu ce to Allah ya samu dace yana da kyau sosai kuma sannan har mai shayarwa za ta iya amfani da shi don baya cutarwa ba shi da wani illa